Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai baba ya koma makiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 23 ga watan Nuwamban shekarar 2023. a cikin shirin za a ji cewa gwamnatin ghana tana niyyar yin wata doka da za ta haramta shigowa da wasu kayayyaki 20 ciki har da shinkafa domin rage dogaro da kudaden kasar waje idan muka leƙa jamhuriyar kamaru za mu ga cewa wato sauyin yanayi a wannan wata yana mummunan tasiri a kan harkokin noma a yankin adamawan kamaru lamarin da ya shafi kudaden shiga da wato na manoma da makiyaya. kamar kowane daren ranar alhamis yau ma zainab babaji za ta kawo mana rahoto na musamman akan gagarumin tasiri da kafar sadarwa ta rediyo ke yi wajen wayar da kan jama'a akan hanyoyin samar da zaman lafiya akwai kuma labaran wasanni da abdulwahab muhammad zai gabatar amma kafin nan ga ibrahim ka garba da labaran duniya To Assalamu alaikum masu saurare da fatan wuni lafiya ga labaran. Yarjejeniyar da aka cima tsakanin Isra'ila da Hamas za ta fara aiki da asibahin ranar Juma'a wato sifili biyar sifili sifili agogon GMT a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Qatar wadda ke taimakawa ana tattaunawar. Yarjejeniyar za ta hada da wata tsagaita wuta da aka fayyace dalla-dalla. a arewaci da kudancin gaza abinda mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen qatar majid al-ansari ya gaya ma 'yan jarida kenan a birnin doha ya jaddada cewa za a saki wasu palestinawan da ke gidan yarin isra'ila a matsayin bangaren yarjejeniyar za a kuma saki wasu mata da yara hamsin waɗanda ƙungiyar hamas ta kwaso daga isra'ila ta yi garkuwa da su ranar bakwai ga watan oktoba a madadin sakin wasu falasinawa 150 da ke gidan yarin isra'ila za a saki sha uku daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su ranar jama'a daga gaza daga nan kuma za a rika sakin karin rukunin mutanen da aka yi garkuwa da su kulle yomin a tsawon wa'adin tsagaita wutar har sai an kammala sakin mutane hamsin. shugaban gwamnatin mulkin soja ta nijar janar abdulrahman ceni yau alhamis ya isa kasar mali don ganawa da takwaran aikinsa kanar asimi goita a ziyararsa zuwa wata ƙasa a karan farko tun bayan da ya kwace mulki a watan yuli a cewar kafar labarai ta afp ƙasashen da ke makwabtaka da nijar irin su mali da burkina faso waɗanda su ma sojojin da suka ƙwace mulki a shekara ta 2020 2022 ke shugabantar su sun yi alkawarin haɗa kai da shugabannin Nijar waɗanda suke jagorantar wato suka jagoranci juyin mulkin. Ƙasashen uku na Sahel sun rattaba hannu a watan Satumba kan wata yarjejeniya wadda ta haɗa da taron dangi ta fuskar tsaro da zarar an kai hari ma wata daga cikinsu da ya shafi abin da suka kira ɗiyauci da kuma martabar yankin ƙasa sun kuma yi alkawarin ƙarfafa dangantaka ta fuskar tattalin arziki gwamnatocin sun kuma haɗa kai ta wajen yaƙi da masu da'awar jihadi a ƙasashen nasu sabon shugaban maldiv muhammad mu'izu ya yi wuf ya aiwatar da alkawarin da ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓe na kawar da sojojin indiya daga kasar ta wajen kiran indiya a hukumance da ta janye sojojinta daga tsibirin tekun indiya gwamnatinsa ta kuma ce za ta sake nazarin wasu yarjejeniyoyi sama da ɗari da aka cima da indiyar ciki har da wasu da suka shafi tsaro masu lura da al'amura na kiran wannan al'amarin wani koma baya ga ƙoƙarin da indiya ke yi na rage tasirin china a wannan ƙaramar ƙasa mai matukar muhimmanci wadda ke kudancinta saboda tayu yiwu mu'izu wanda ake masa ganin mai ra'ayin china ya karkata zuwa ga chinar to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jami'ai a amurka sun ce babu wata alam wato babu alamar akwai wata manufar ta'addanci a hatsarin motar da ya auku jiya laraba a wani wurin duba ababen hawa a wurin shakatawa na niagara falls da ke jihar new york wanda ya yi sanadin mutuwar mutane biyu daga cikin motar wanda don haka hukumomi suka rufe wuraren duba ababen hawa da dama ganin ba a san musabbabin aukuwar hatsarin ba har zuwa safiyar yau dinnan alhamis ba a san dalilin dosar wurin duba ababen hawa a guje da motar ta yi ta cilla sama sannan ta faɗo ta kama da wuta ba bincike dai ya nuna babu abubuwan fashewa kuma babu wata alamar shirin ta'addanci a cewar ofishin hukumar bincike ta fbi da ke Bufalo a wani bayani a ƙarshe hukumomi a jamus sun kai wasu jerin samame yau dinnan alhamis dangane da haramta kungiyar mayakan hamas ta falasinu da kuma kungiyar samidu mai goyon bayan falasinawa da aka yi ministan harkokin cikin gidan jamus ya ce an kai samaman ne kan wasu wurare goma sha biyar a jihohi hudu ta wajen haramta kungiyoyin hamas da samidun a jamus mun aika da wani bayyanannen sako cewa ba za mu lamunci duk wani mataki na ɗaukaka ta'addancin da hamas ta aikata kan isra'ila ko mutsala zarutun ba a cewar ministan cikin gida nancy faisa a wani bayani ma'aikatar ta ce akwai mambobin hamas kimanin 450 a jamus kuma sun shiga ayyukan farfaganda da tattara kuɗi. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu bude taskar rahotanninmu daga kasar Ghana. ministan ciniki da masana'antu kwabna tahir hammond ya sanar da wani muhimmin mataki da gwamnatin ghana take ɗauka na samar da dokar hana shigowa da wasu kayayyaki sama da guda 20 daga ciki har da shinkafa da wasu kayayyakin da ake amfani da su da nama da ma kayan ciki wato za a hana shigowa da su a kasar ghana hawawa Abdulkarim tana ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoton ta aiko mana da yake karin haske kan dalilin wannan tsarin ministan ya jaddada makudan kudade da ghana take kashewa kimanin dala miliyan 164 kan waɗannan kayayyaki da ake shigowa da su ya kuma jaddada muhimmancin wannan matakin inda ya ce za a bunkasa ci gaban fannin harkokin noma da tabbatar da cewar an samu isasshiyar shinkafa domin gujewa karancin abinci da talauci a ghana malam jafaru dan kobiya mataimakin daraktan bincike cikin yanayi da samar da abinci a sokacinsa ya ce. In an kawo wanga doka aka hana shigowar shinkafa sai kuma kasa ba ta iya ta samu shinkafan da za ta iya ta ciyar da 'yan kasa ba kaga abu biyu za mu fuskanci. Na farko za mu samu sadan shinkafa na biyu kuma za mu samu da yawa sun ta shigowa da shinkafa ba ta hanyar da ya cancanci a shigo da shi ba wanda aka fi sani da smuggle shi sa karshe kasa za ta rasa kudi. Malama Hauwa mai sana'ar sai da abinci ta ce mafi aksarin jama'a a Ghana sun fi son kayan hanji a cikin abinci sai dai yana da matukar tsada. Mafi akasari dai mutane sun fi son kayan hanji zan ce a cikin abinci duk da dai kasancewa yana da tsada amma yanzu abin da gwamnati ta kawo na cewa za ta hana kawo kayan hanji daga kasan waje a shigo da shi ina ga abu ne mai kyau in dai har zai kawo mana sauki malam hamza atijani masanin tattalin arziki ya ce ghana dai tana dogaro ne da ruwan sama wajen harkokin shukinta idan tana so ta yi dogaro da kanta sai ta bullo da dabaru wadda ba za ta dogara da ruwan sama ba akwai matsaloli da dama gana tana dogaro kan ruwan sama wurin shayar da gonaku to wannan ko duk kasan da take neman ta yi dogaro da kanta wurin samar da abinci to dole ne zamto tana shuki tsawon shekara ba da ta yi dogaro lokacin da yake akwai ruwan sama. Malama Aisha mai sai da shinkafa ta ce matakin gwamnati na hana shigowa da shinkafa zai kawo cikas a kasuwancin su. Zai hana shigowa da shinkafa da amu zai dame mu. Zai shinkafan da nana gan ma ba cika so ba an fi son na can. Nana gan muna an san wani lokacin muna sayewa muna gama muna sayewa kurwa kurwa. Yayi tunanin mu talakawa ma. Yau ni shi nike sayarwa nike duban yara na mijina ma bai aiki gida yake nike. Hawa Abdulkarim Saniya muryar Amurka daga Accra, Ghana. Ta gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoto. Yanayi na wannan watan Nuwamba ya kawo cigas ga manoma na yankin Adamawan Kamaru. wanda hakan ya haifar da asara mai eh, tarin yawa na sabon kudaden shiga ga manoma da makiyaya da ke cikin rudani sakamakon rashin kwanciyar hankali da kuma ruwan sama wakilinmu muhammad rabiu ya dauko muna ya haɗa mana rahoto akan wannan lamarin yankin adamawan kamaru wanda aka fi sani a matsayin sansanin noma da kiwo rashin sanin tabbacin alƙiblan da damuna ta dosa yadda ta tsawaita cikin watan nuwamba ya kawo daidaiton yanayi da kuma haifar da matsala a tsakanin masu sana'a malam ilu manomi ne mai noman kaji da 'ya'yan itace ya kara da cewa. Wato zan iya cewa je kawo cikas amma wani bangare kuma ba je kawo cikas ba don ka san da akwai noma iri-iri wanda yake kamar masara a riga an yi ruwa ya ɗauke yanzu kan ko da ruwa ya dake shi ba wani amfanin da ke don za a iya cire shi a busar da shi kamar yadda ya dace don ya riga ido. To amma da ko waɗansu noma kuma wanda ba sa son illar ruwa kamar wato noman salad ko kuma ya kayan lambu waɗansu lambun ma don da akwai daga cikin lambu waɗanda suke son ruwa ne. Ga makiyaya ruwan saman 'yan kwanakin nan ya rushe duk wani tsammani da ya shafi amfanin gona da aka sa a gaba. Haya hayan mazado yana mai cewa idan aka yi fari fari da gurɓacewar yanayi ya haddasa ruwa ya tafi yanzu mu mu dinga amfani da dukul muna jin daɗi muna amfani da dukul can kuma shi ruwan ya dawo ɗan ƙanƙani haka ce ya ruɓa dukul in ya tsiro da mummunan ciyawa to shi wannan mummunan ciyawan kuma in shanu suka ci ma aksari waɗuwa suke yi suna gudawa shi ana kiran shi sabon ciyawa mummunan ciyawa ne ruwan sama mai yawan gaske da tsanani zai kawo cikas barkewar ruwan sama zai iya lalata amfanin gona gaba ɗaya idan hakan ya faru a lokacin da bai dace ba. Hakan na iya haifar da haɗarin ambaliya da ke iya lalata amfanin gona. wakilin ministan noma na jiha gani yake yi cewa ba shakka wannan ruwa da take zuba kamar da bakin kwarya za ta kawo wato fitina game da ainihin wato jadawalin da manoma suka sa a gaba wannan ba wai zai jawo fitina game da wannan al'amura ga ra'ayin masana sauyin yanayin yana yin tasiri ga lafiya ta hanyoyi da yawa game da mace-mace da rashin lafiya saboda yawan matsanancin yanayi na yanayi kamar karuwar zafi, guguwa da ambaliyar da ke iya rushe tasirin abinci. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan gaundare, cibiyar Adamawan Kamaru. Ra'agai da Rabiu da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. yanzu kuma lokaci ne da zainab babaji za ta kawo mana rahoto na musamman akan gagarumin tasirin da kafar sadarwa ta rediyo take yi wajen wayar da jama'a hanyoyin samar da zaman lafiya rediyo kafa ce da ke da tasiri wajen isar da sako ga miliyoyin jama'a a sassa daban-daban rediyo na ilimantarwa nishadantarwa da isar da bayanai walau masu daɗi ko masu gautsi bisa fahimtar mai saurare Kafar ta rediyo tana kuma taimakawa wajen haɗa kan al'umma don samar da zaman lafiya. Malam Sani Suleiman da ya yi shekaru da dama yana aiki da ƙungiyoyin da ke aikin zaman lafiya a Najeriya, ya ce suna amfani da kafafen rediyo wurin gudanar da aikinsu kuma suna cimma burinsu. Cikin irin ayyukan da muke mun gane cewa ah, amfani da kafan rediyo wurin ah, isar da saƙonni yana ba da sakamako mai inganci kwarai da gaske misali yawanci tashi-tashin hankulan da akan samu tsakanin al'umma yakan faru ne ko don rashin fahimtar juna ko kuma don rashin fahimtar tsare-tsare da ayyuka na gwamnati ko kuma rashin samun yanayin da za a saurari bayanan da suka dace don haka yayin da ake so a magance tashe-tashen hankula kuma a wanzar da zaman lafiya to ana buƙatar hanyar da za a bi don a shigar da mafi yawan mutane cikin tattaunawan da ake sannan kuma haka yayin da ake ƙoƙarin wayar da kan al'umma da kuma ilmantar da su eh, matsawar mutane sun samu ƙarin ilmantuwa akan yadda gaskiyan al'amura suke to yana rage damar faruwan tashi-tashin hankula. Kun yi aiki musamman a wuraren da ake samun tashin hankali ko kuma aka samu tashin hankali a baya ya zuwa yanzu a ayyukan da kuka yi kun ga kaman wato an samu saukin nan saboda ayyukan da gidajen rediyo nan suke yi ne tun da dai idan muka lura da abin da yake faruwa yanzu kusan za a ce an samu raguwan tashi-tashin hankula saboda ayyukan da kuka yi kana ganin kaman wayannan gidajen rediyo din sun taimaka wajen uh, wazar da wannan zaman lafiya? kwarai-kwarai da gaske kuwa domin idan ka ɗauko mutanen da suke cikin garuruwan da muka aiwatar da wannan aiki ka ɗauko waɗanda suke cikin inda ba aiwatar da wannan aiki ba ka haɗa su gu ɗaya don tattauna batutuwa da ya shafi rikici da tashin hankula za ka ga bambancin a bayyane yake sannan mun samu karuwar yadda al'umma suka fahimci yadda za su isar da kokensu ga hukumomi da gwamnatocinsu tun daga kananan hukumomi yadda za su yi magana da kansulolinsu da ciyamominsu da wakilansu a majalisa har zuwa gun gwamna wannan ya taimaka kwarai kuma wannan program na rediyo ya taimaka domin me yayin da ka kawo wani jami'in gwamnati ko wani basarake ko wani shugaban al'umma ko na kabila ya zo rediyo ya yi bayanai a kan abubuwa al'umma suka saurare shi suka samu daman buga waya su yi tambaya ko su yi sharhi ko su faɗi nasu korafin to wannan ya samar da fagen abin da ake kira dialogue akwai mutumin da abu ke damun shi da zaran ya samu kafar da zai amayar da wannan abin to ya samu kusan kashi hamsin na maganin matsalar tashi kuma wannan rediyo shi yake samar da wannan fage. 'Yan jarida da ke gabatar da shirye-shirye na zaman lafiya suna iya su wajen haɗa kan al'umma duk da ƙalubalen da suke fuskanta. Rayyani Musa Lere da ke aiki da gidan rediyo da talabijin na Liberty a Kaduna ya ce shi kanshi ya koyi darussa da dama na yin mu'amala da jama'a da yadda zai gabatar da sako na wanzuwar zaman lafiya. na farko dai a kaina na koyi yadda zan sasanta tsakanin mutane musamman idan aka yi la'akari da wasu jihohi guda uku a arewacin najeriya idan aka ce jihar kaduna jihar benue jihar plateau to wasu jihohi ne da suke da sarkakiya akan batun wato zamantakewa to mun samu irin waɗannan abubuwan wanda da za ka ga ka kira mutum ma wanda misali wanda ba musulmi ba daga kudancin kaduna ka ce yanzu za ku yi program a matsayinka na ma'aikacin rediyo ni da nake karamar hukumar kaduna ta arewa zai dinga tunani yana ɗarɗar ko ba zai iya zuwa ba saboda yana tunanin magana zaman lafiya amma sanadiyan irin waɗannan shirye-shirye na fara tashi na kan jini inda suke nuna ba na tsoron jan ɗauko to idan na kira su suna zuwa sa'annan kuma akwai abubuwan da da yawa suka dinga fahimta musamman na yi taɓa yin shirin zaman lafiya da ya shafi maganar matsalolin fulani makiyaya da manoma wanda kusan shine matsalar kudancin kaduna to daga baya sai suka gane cewa wani abu wasu abubuwan akwai take haƙƙi da ƙila ake wa fulatani shi kuma ya yi shi ma ya ɗauki mataki da wani abu wani abu shi kuma bafulatanin sai ya gane cewa shi ma akwai hanyoyin da ya kamata ya bi bai kamata ya ɗauki mataki a irin matakin da yake ɗauka ba da sauran irin waɗannan sa'annan akwai ah, abubuwa da dama da suka shafi ah, mutanen ƙila da ba addini ɗaya ba akwai maganar bangaranci duka akwai maganar yare duka muna fama da shi a kaduna so kwarai da gaske sanadiyan irin waɗannan shirye-shirye gaskiyar magana mun samu sauƙi sa'annan ni kaina na ƙaru da hanyoyin sasanta mutane tun daga kan irin waɗannan na zaman lafiya har zuwa cikin gidana ni da nake zuwa yanzu waɗanne matsaloli kake fuskanta don wani lokaci akan ga kaman ku 'yan jarida ku ne ma masu ruru ta wutan rikicin kwarai da gaske akan ce muka rura wutar rikici dalili na farko idan aka yi rikici ko aka samu matsala muka je muka ɗauka kila an samu salwantar rai mutum biyar sai mu zo mu ce kila mutum ɗaya ya rasa rai wasu sun jikata to waɗanda aka ce mutum ɗaya ya rasa rai su kuma sun san mutum biyar ne a su suka rasa rayukansu sai su ce ai ba mu musu adalci ba mu faɗi yawan mutanen wanda kuma ba su sani abin da ba su sani ba shine a tsarin aikin jarida duk abin da ka san ka faɗa zai sake tayar ko har zuka mutane a kasa samun zaman lafiya to ba a faɗa wani lokaci zaka ji an ce wasu mutane sun jikata to kila ma an rasa ran amma saboda ba a so waɗanda suke irin waɗannan jinsin ko waɗannan kabilar ko waɗannan addinin da suke wani wuri su ɗauki fansa nan take ba tare da bincike ba to muna yin irin waɗannan to muka samu irin waɗannan matsalolin da tsangwama da sauransu wai ba ma son faɗan gaskiya da kuma shi ɗan jarida mutum ne da ya kamata a maimakon ya rura wutar rikici to sa hanyar da zai bi ya kwantar da hankalin mutane Malama na omi Iliya ta ce tana samun karuwa sosai daga sauraron rediyo musamman abin da ya shafi zaman lafiya. Idan na saurari rediyo, nakan ji wa'yansu abubuwa wanda nakan samu karuwa yakan kara ma mutum ilimi bisa ga abin da baka fahimta ba sai ka zo ka fahimce shi. Uh, rediyo yana da tasiri wajen haɗa kan jama'a da samar da wanzar da zaman lafiya? In an fara irin wa'innan rikice-rikicen to idan ka buɗe za ka ji abubuwan da ke faruwa. Idan ba ka da rediyon to fa yana nan kamar kana cikin rami ne ba ka jin komai kina ga mutane sun fahimci abin da za su yi eh, musamman wajen wanzar da zaman lafiya ta abubuwan da suke sauraro a gidan rediyo saboda wani lokaci sai a ce a gidan rediyo ne ma ke kara ingiza tashin hankali babu sai dai wanda bai iya fahimci abin da ake faɗa ba to zai iya faɗa haka amma wanda yana fahimci abin da gidan rediyo suna kawowa babu wani tada hankali ma mutanen da za a yi game da haka abin da suka gani da abin da suke fada abin da suka ganin ne suna fada me kike ganin kamar za a gyara musamman a harkan gudanar da rediyo ta bangaren wanzar da zaman lafiya su dai su ci gaba da faɗan abin da duka aka kawo musu su ci gaba da faɗa saboda idan ana cikin faɗe-faɗen abubuwan da yana faruwa al'umma suna jin daɗi kuma sukan samu abin da za su karfafu. Shi ma Malam ɗan Juma Bello Abdullahi ya ce rediyo yana da kaifi biyu bisa ga yadda aka yi amfani da shi ko ya haɗa kan jama'a ko ya wargaza su. Eh, rediyo yana da amfani gare ni saboda dukkan information da wani lokaci mutum yake ji ta wurin rediyo kuma yana hada kan mutane domin idan gwamnati tana so a samu a yi wani aiki to ta hanyar rediyo za a sanar ma mutane kuma a hada kan mutane a wuri guda a samu a yaki shi duk abun aka ce yana da tasiri to za a gama rashin tasirinsa domin ya danganci yanayin da aka yi amfani da shi saboda idan kuskuren magana ya faru ga dan jarida ko kuma ga gidan rediyo to zai shafi kowa da kowa sabili da idan ba a fahimci abin da aka faɗa ba to zai iya ruru da fitina to fitinan kuma ba zai saya a kan wancan al'umma ko kuma gunda aka yi maganan ba zai shafi ko ta ina saboda haka mu mun yarda cewa gasken kenan gidan rediyo yana hada kan duniya kuma idan ba yaki da kyau ba kuma zai wargaza kan duniya. Masu sharhi na bayyana cewa idan har gidajen rediyo za su mai da hankali kan shirye-shiryen da za su hada kan jama'a za a samu saukin rigingimu da tashin tashina da ke aukuwa don kuma a samu ci gaba a fannoni daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman da ta kawo mana. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu fara da fafatar da gudana ne a ranar Talata da ya gabata a fagen kwallon duniya shirar nahiyar Afirka domin samun cancantar shiga gasar da za a yi a shekarar 2026 botswana ta ci gini daya da bako daya ethiopia a hannun burkina faso da ci uku bako daya kasar lesotho da benin sun tashi kunnen doki ba wanda ta ci wata malawi hannun tunisia ci ɗaya mai ban haushi ƙasar rwanda da kasar afirka ta kudu an tashi biyu ba ko kasar ƙasar rwanda ke da ci biyu a ragar afirka ta kudu somalia da uganda an tashi uganda na da kwallo daya a ragar somalia sai kuma iswatini da kasar kirbat an da aka tashi kirbat din na da ci biyu kuma kasar comoros da ta ci ghana daya da ba ko daya libya da cameroon sun tashi kunnen doki daya da daya mauritius da angola sun tashi kunnen doki ba wanda ta ci wata sao tome principe da kuma namibia an tashi biyu da ɗaya inda namibian ta jefa kwallo biyu a ragar bensufe sudan da mauritania sun tashi kunnen doki ba wanda ta ci wata haka ma togo da ƙasar senegal an tashi banza da banza ƙasar nijar kuwa ta samu nasara ne ta jefa kwallo biyu a ragar zambia a yayin da ita zambia ta samu ta jefa kwallo ɗaya sai wanda aka tashi tsakanin tanzania da morocco inda morocco ta samu damar jefa kwallaye biyu a gagar tanzania a gefe guda kuma kasar argentina ta je can kasar brazil ta jefa mata kwallo daya mai ban haushi a ranar talatin da ya gabata wasan da aka gudanar a filin wasan marakana dandazon masoya wasan kwallon kafa suka bayyana domin ganin messi da mai yiwuwa ne wasansa na ƙarshe kenan a gasar neman cancantar shiga kwallon duniya dan wasan kasar argentina mai suna nicolas otamendi shine jefa kwallon a ragar brazil din da ka a mintuna na 63 a wata sabuwa kuma za a yi gwanjon rigunan kwallon leone masu guda shida wanda ya sa su a jikinsa a gasar kwallon duniya da ya gudana a shekarar bara ana sa ran za a yi gwanjan jasi din kan kuɗi dalar amurka miliyan goma ana kyautata zaton za a yi amfani da kudaden ne a wani asibitin yara a kasar barcelona za a bude gwanjan ne daga ranar 30 ga watan nuwamba zuwa ranar 14 ga watan gobe na disamba don muka komo najeriya kuma za a ji cewa masu ruwa da tsakiya harkan kwallon kafa sun bukaci da a kori mai koyar da 'yan wasan kwallon kafan super eagles joseph osirio dalilin kungiyar kwallon super eagles din ta buga kunnen doki sau biyu a jere a gida da kuma waje a fafutukan neman cancantar shiga gasar kwallon kafa na duniya wanda za a yi a shekarar 2026 wani tsohon dan majalisar wakilai ta tarayya godfrey gaya ya ce bayan karo na biyu da sanda 'yan super eagles din suka yi sakamakon wasan ya kawo sanyin gwiwa wa 'yan najeriya matumai guda hamsin da uku ne daga nahiyar afirka za su fafata domin samun shiga gasar kwallon duniya daga guraba goma da aka ware wa nahiyar kudade ne da aka dinga zartarewa daga albashinsa da wannan kuma muke cewa abdulhab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya To a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen baba yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas za ta fara aiki da asibahin ranar Juma'a wato sifili biyar sifili sifili agogon GMT a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Qatar wadda ke taimakawa ana tattaunawar. Yarjejeniyar za ta hada da wata tsagaita wuta da aka fayyace dalla-dalla a arewaci da kudancin gaza abinda mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen qatar majid al-ansari ya gaya ma 'yan jarida kenan a birnin doha ya jaddada cewa za a saki wasu falisinawan da ke gidan yarin isra'ila a matsayin bangaren yarjejeniyar shugaban gwamnatin mulkin soji ta nijar janar abdulrahman ciyani yau alhamis ya isa kasar mali don ganawa da takwaran aikinsa kanar asimi goita a ziyararsa zuwa wata ƙasa ta waje a karan farko tun bayan da ya kwace mulki a watan yuli a cewar kafar labarai ta aap kasashen da ke maƙwabtaka da Nijar irin su Mali din da Burkina Faso waɗanda su ma sojojin da suka kwace mulki a shekara ta da 2022 ke shugabantar su sun yi alkawarin haɗa kai da shugabannin Nijar waɗanda su ma ke jagorantar ƙasar da ke ƙarƙashin mulkin soji. Sabon shugaban Maldiv Muhammad Mu'izzin ya yi wuf ya aiwatar da alkawarin da ya yi lokacin yakin neman zaɓe na kawar da sojojin indiya daga ƙasar ta wajen kiran indiya a hukumance da ta janye sojojinta daga tsibirin tekun indiya gwamnatinsa ta kuma ce za ta sake nazarin wasu yarjejeniyoyi sama da ɗari da aka cima da indiyar ciki har da wasu da suka shafi tsaro jami'ai a amurka sun ce babu alamar akwai wata manufar ta'addanci a hatsarin motar da ya auku jiya laraba a wani wurin duba ababen hawa a wurin shakatawa na niagara fall da ke jihar new york wanda ya sanadin mutuwar mutane biyu da ke cikin motar. masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan daren sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da Fiona mai da ta shirya ta bada umarni da injiniyan mu na wannan dare Mr. Karl Baba Yakub ke sallama ku kwana lafiya Allah babu alkhairin nan nasa amin summa amin wassalam